Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A rana mai kama irin ta yau ce muka ci karo da wasu munanan hotunan tsiraici wanda ake yaɗawa a kafofin sada zumuntar zamani ake kuma alakanta su ga jaruma Fatima Nuhu wadda ta kasance 'ya a wajen jarumi kuma tauraro uba a cikin shirin fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganewa idonku da kuma jiyewa kunnuwanku hanyoyin da ake bi tare da yi wa kanku da kanku alƙalanci domin samun tabbaci a sakamakon wannan munanan hotuna da ake yaɗawa ake kuma alaƙanta su ga jaruma Fatima alinu Hakika masu irin wannan mummunan aiki sun jima suna irin wannan ɗanyen aiki na ɓatawa wasu daga cikin jarumai mata na cikin shirin fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood suna. inda suke yin amfani da na'urori na fasahar zamani wajen cire ainihin fuskar wadda ta aikata irin wannan mummunan ta'ada ta fidda tsaraici, sai a kawo kan wasu daga cikin jarumai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba domin a jawo musu zagi tare da Allah wadai a wajen masoyansu na gida da na waje. To a wannan lokaci wannan mummunan al'amari ya sake biyo ta kan jaruma Fatima al-Nuhu wadda ta kasance 'ya a wajen jarumi tauraro a cikin shirin fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood wato jarumi al-Nuhu. Jaruma Fatima al-Nuhu ta kasance 'yar gidan mutunci, 'yar gidan tarbiyya wadda ba a santa da aikata irin wannan mummunan ta'ada ta bayyana tsaraici a ire-iren hotunan da ta saba sakawa a shafukan sada zumuntarta ba. To sai dai kuma an samu wasu bara gurbi waɗanda ba a san ko su wane ne ba, menene kuma manufarsu na aikata wannan mummunan aiki ba. Sun yi amfani da na'urar zamani inda suka cire ainihin kai tare da fuskar wadda ta aikata wannan mummunan aiki suka kawo kai tare da fuskar Fatima, Fatima Ali domin a jawo mata zagi tare da, Allah wadda. Idan mai sauraro na biye da mu, za ka ganewa idonka tare da jiyewa kunnuwanka domin yi wa kanka da kanka alƙalanci. Wannan mummunan al'amari an jima ana yi wa Fatima Alinuhu irin waɗannan sai dai kuma hakan bai jawo mata komai ba sai yawan tarin masoya tare da fatan alkhairi da kuma yin Allah wadai ga masu wannan mummunan aiki domin ɓata mata suna. Wannan tasha taku mai albarka ta shirya tsaf domin kawar muku da ƙawazuci tare da tabbatar muku sai hancin da ingancin hotunan tsaraici da ake yaɗawa ake alakanta su da jarumai musamman mata na cikin shirin fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood. Haka zalika a wannan lokaci muna ƙara tabbatar muku da cewa duk wanda ya ci karo da irin wannan munanan hotunan tsaraici da ake yaɗawa ake alakanta su da jaruma Fatima Alinuhu To ya sani cewa ba ainihin jaruma Fatima nuhu ba ce a cikin hoton, an yi amfani da na'urori na zamani inda aka cire kai tare da fuskar ainihin wadda ta aikata wannan mummunan ta'ada aka kuma alaƙanta shi da jaruma Fatima nuhu Ku kasance da mu a shiri na gaba domin ganewa idon.